DW taɓa kalashe. To shi dai tukuna zaman tare furoje ne wanda ke kiran al'umma daban-daban ta ƙasarmu ta Nijar masu aƙidu, ƙabilu, addinai daban-daban a gamu a yi jimriya a yafi ma juna a fahimci juna don a samu kwanciyar hankali a ƙasar tamu. A kwanakin baya ne a birnin Agades da ke jamhuriyar Nijar, wata ƙungiya mai suna zaman tare da goyon bayan ƙungiyar Kiristoci ta Caritas da kuma ƙungiyar Kadef suka haɗa sarakunan gargajiya, malamai da sauran masu faɗa ji wuri guda, inda suka ba su horo kan kyautata zamantakewa a tsakanin al'umma don a samu zaman lafiya. Ƙungiyar ta kuma koyar da su abubuwa da dama da suka shafi dokokin ƙasa da fannin zaman lafiya. in kun biyo mu a cikin shirin na taɓa kalashe da ke duba batutuwan da suka shafi addinai al'adu da kuma zamantakewa za ku ji ƙarin bayani masu sauraro muhammad nasir awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci madalla a ƙoƙarin kyautata zaman tare a tsakanin al'umma da a yau taɓarɓarewarsa ke da nasaba da jahiltar wasu dokoki na ƙasa da rashin mutunta juna ya sa ƙungiyar mai suna zaman tare da ban hannun ƙungiyoyin kiristoci na cardiff da kuma caritas shirya wani taron ƙarawa juna sani ga sarakunan gargajiya malamai da ma masu unguwanni kan yadda za a kyautata zaman tare a tsakanin al'umma. Ibrahim Muhammad Rabi'u shi ne jagoran wannan kungiya mai suna zaman tare ya yi mana karin haske kamar haka. Zaman tare furoje ne wanda ke kiran al'umma daban-daban ta ƙasarmu ta Nijar masu aƙidu, ƙabilu, addinai daban-daban a gamu a yi jimriya a yafi ma juna a fahimci juna don a samu kwanciyar hankali a ƙasar tamu. kenan wanga foro da muke yi na yadda kiɗi faɗi sarakan gargajiya duka dai masu faɗa a ji yana cikin irin ayyukan da furojen take yi saboda mi tun an ce harka ce ta a zamana lahiya ta a gane ma juna kinga kenan kowa da kowa sai an kira shi ya kawo nashi gudunmuwa cikin wannan tahiyar furoje su wannan mun su ne bisa kan aikin da suke na yau da kullum na jawo hankulan mutane haɗin kan jama'a gane ma juna tsakanin jama'a mazamna wuri guda to kuma muka ga ya kamata kuma mu ƙara ba su horo saman dokokin da Nijar tattana da don ƙara danƙon zumunci tsakanin jama'a. To ko menene fatan kungiyar bayan wannan horo? Abin da muke eh, roƙo gare su ko kuma fata gare su aka yi ta daga wani horo ya kasance aikin nan nasu sun tafi da shi yadda za a ƙara wallafar da zaman lahiya cikin Eh, ƙasar tamu kuma wanda ba su samu suka zo ba kuma su san jakadodin waɗannan mutanen su masu taru su ba da musu wannan jawabi da suka samu cikin wanga horo. Abdu Adam wanda ya walkilci mai gari John Kadar da ke cikin karamar hukumar Agades ya tabbatar cewa akwai matsaloli da dama da ke hana ruwa gudu a fannin zaman tare wanda a yau suka gane hanyoyin magance su albarkacin wannan horo da suka samu. a can da ba mu san su ba rabi da rabi ne muna dan kame kame amma yanzu da dama mun gane bisa ga wajen shari'a gidaje haka harka gida mai haya wata ne kamata ya hita gida ya kamata ya hita ya zaka kai da shi duka yanzu wannan mun gane su shi ma a nasa bangaren alasan hamma da ke zama mai unguwa na kasuwar gari a cikin garin agades ya ce dole ne a samu saɓani ko rashin jituwa a zaman tare tsakanin al'umma amma abu mafi muhimmanci in hakan ta faru shine a yi sulhu cikin lumana eh muna samun cikas amma muna dan gyaggyara su kaɗan kaɗan kuma duk dai wasu matsaloli in suka taso dai cikin unguwa hakan ga wani haɗaka hakan ga muna sai mu kashe in kuma muka ga kamar wani bako ya shigo wanda yake ba a yarda da shi ba ana kama da rahoton shi sai mu sa a sa ido bisan shi ku nemo mana labarinsa kin san muna da kungiya wanda yake ta sasantawa ce duk abu in ya taso da ma mu ne muke gama mu ga yanda za mu yi mai daidaita shi in Allah da duk abin da muka shi insha Allahu sai mun ciwo kan shi san Hamma ya kira ga mabiya addinai daban-daban da su girmama juna domin ta haka ne za a samu fahimtar juna da kuma kyautatuwar zamantakewa. Zamantakewar rashin sanin abubuwan da dokokin ƙasa suka tanada a fannin zaman tare na ɗaya daga cikin batutuwan da ke gurɓata zamantakewa tsakanin al'umma lamarin da adamu sani malamin shari'a kuma shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa reshen agades wanda ya bada horon ya yi ƙarin haske kan abin da suka faɗakar da mahalarta wannan zama da ya ce su yi mamaki yadda suka bawa abin muhimmanci to mun gane da dai abin wannan sun ba shi ƙari kwarai abin da ya babu mamaki sun kula kwarai tunda sun su da sun ci akwai abubuwa da suke faruwa a wuraren su wanda wani bi san ban da zasu yi su kashe wutai a dokance amma yau gashi duka ana gaigaya musu yanda dandanan zasu yi su kashe wuta kamar misali harkar zaman haya mai haya in zai huta kakane zai yi da shi da mai gida a rabu lahiya mai gida in zai hudda dan haya daga gidan shi kakane zai iya hudda shi a rabu lahiya mai doka ta kumsa bisa kan yadda zai iya hudda shi ba tare da ya taka doka ba ba tare da ya taka hakkin shi ba kin ji duka abubuwan da muke dan kwatanta musu kuma muna ganin suna shin suna ba da kuzari bisa kan abubuwan wannan tunda abu ne suke gani wanda daman suna neman su samu inda za a gaya musu shi kuma gashi ana gaya musu shi firjaji limaha shugaban kungiyar da ke sa ido a kan rigingimu tsakanin addinai ya jaddada muhimmancin irin wannan taron faɗakarwa. wannan taruka suna da matukar muhimmanci saboda eh, akwai mutane waɗanda yake suke da fahimta ta rayuwa har yanzu a tsakanin mutane saboda suna kallon bambancin addini kamar yana zama ƙiyayya a tsakanin mutane shi ko a cikin addini babu tilas eh, ubangiji allah ma yana cewa wanda ya so ya ba da gaskiya wanda ya so kuma Eh, ya kafirce ya yi zaman shi haka nan saboda eh, shi ne sake nan mutane in zama ya haɗa ku da mutane a cikin ƙasa wadda take ƙasar ta haɗa kowa da kowa kamar yadda tutar ƙasa ta haɗa ku tacen ƙasa ya haɗa ku kuma faɗin eh, ƙasar teritoriyar ya haɗa ku kenan wajibi ne ku haɗa kai ku zamana tare saboda ma'amalolin da suka haɗa ku na ƙasa duka iri ɗaya ne kenan bambancin addinin ku wannan bai shafi kasa ba ku ne ya shafa kowa ya yi addinin shi yadda ya ga dama irin yadda yadda yadda tsarin addinin shi ya bashi kuma babu tsarin addini wanda ke kira bisa tashi hankali duka tsarin addinai suna kira bisa a zaman lahiya ne ta irin wanga taruka suna da kyau a yawaita su saboda waɗanda ba su fahimci zaman rayuwa ba sai su fahimci zaman rayuwa ta al'umma da zaman ta kyau al'umma Hauwa Mustapha da ya ce daga cikin malarta taron ta nuna farin cikin ta ga irin abubuwan da suka koya. Gaskiya mun ƙara da abu da yawa a bisa kan miji da mata. In suka rabu tsakaninsu in akwai ɗa haka ko yaro ƙarami ne. Ya za su yi aka ce sirke yaron nan kenan aka ce a bar yaro da zai ji daɗi. Ko wurin uwan ne zai ji daɗi a bar shi wurin uwa. Wajen uban ne zai ji daɗi a bar shi wurin uban. ka a dai ba a son dai yaro a bar shi inda bai jin daɗi don a samu zaman lahiya To madalla Allah ya kara mana fahimtar juna ya kuma ba mu zaman lafiya baki daya. Masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. a madadin abokan aiki na musamman wakilarmu a agades tila amadu naku muhammad nasir awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw